Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin nakasassun arewacin Najeriya, Yarima Suleiman Ibrahim, mai larurar makanta da ke bincike a kan zamantakewar al'umma musamman abin da ya shafi sha'anin tsaro. A cigaban gaban hirarsa da wakilin muryar Amurka a Abuja Madina Dauda, bakon shirin ya nuna damuwa kan yadda a wasu jihohin Najeriya hukumomi ke farautar masu bukata ta musamman da suka rungumi bara a sakamakon rashin madogara. To amma za mu ɗora daga inda yake bayani game da irin gudunmuwar da na su ke iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro. To wannan bincike-binciken da kake yi ai wani zai so ya tambaya ta yaya kake bincike-binciken nan kai mai laruran gani. To ai wannan wani abu ne na sirri idan na ce ga hanyoyin da muke bi don mu wannan binciken zai zama mun iya dakile ayyukan da za a yi. Eh, amma wanda muke ba su report sun san hanyoyin da muke bi don mu yi wannan binciken ko da ke muna bincike akan yan da su suna bincike akan su wane ne masu bukata na musamman ina son ga miki cewa da gwamnoninmu na arewa za su ba mu dama su ɗauke mu kamar yadda bisa wani baiwan da Allah ya muna tun na son tabbatar miki da cewa mutane masu bukata na musamman za su ba da guduma fiye da guduma da jami'an tsaro suke barwa na taɓa gama shi ministan tsaro na ce kuɗin da ake ware ma ma'aikatar tsaro idan aka ware musu su dauki wannan kuɗin su danka ma masu bukata na musamman to mu za mu kawo karshen ta'addanci cikin ruwan sauki ba tare da mutane sun sani ba misali akwai wani ɗan ta'adda ne sai ya zo sai tar da wani ɗaya daga cikin um, eh, PRO ɗinmu na ƙasa sai ya same shi ce da Allah a nan wane ne attajiri shi tunaninsa a da mutum na wanda baya gani ba zai yin kwan ba shi kuma sai ce eh an kwan aya ko a tajira sai ya ɗauki ya sa hannu a waya ba tare da shi wancan ya sani ba ya ci gaba da rikodin muryarsa bayan yana barin gurin sai ya kira mai su sai sanar da shi ya ce akwai mutum kaza kaza da ya min tambaya amma na ga na ji motsi kafansa ya gangara ta guri kaza a nan mai anguwa ya da dama aka zo aka sa mutane aka zo aka kama shi kuma da aka bincike an tabbatar cewa dan ta'adda ne abinda suka so su yi sun so ne a wannan lokacin su su haddasar da wata rigima ga karamin rigima hadda kuma a rasa rai amma mai bukata na musamman shi ya ba da wannan taimakon kuma har yanzu muna koyar da mutanen mu cewa in sun shiga wani guri musamman kamar maiduguri ko zamfara idan suka ji ana harbe-harbe maimakon baka gani ko kana da lura kafa ka cigaba da gudu to akwai wasu hikimomin da muke ga musu cewa ga hanyoyin da ya kamata su bi don su samu kariya da kariya kuma ubangiji wannan aikin da muke fa ba a biyan mu kuna yi don Allah ne ko kuma muna yi ne don a gane cewa masu bukata na musamman za su iya yin abubuwa a society tunda har gwamnati ta da ta samar da makaranta na masu bukata na musamman to ya kamata ta gane cewa masu bukata na musamman za su iya yin abubuwa kala-kala kuma wanda zai taimake su inda suke da kuma kasar da kuma johin da suke amma ba kai don Allah ya sa kuna da wani mai bukata na musamman kai ku ɗauko ƙwarya ko ko ku bashi ce je ka na annabi su baka kauyanci ne ka ce sai mai bukata na musamman wanda kuke tare da shi sai ya je ya bara kafin ya ciyar da iyalansa kai anguwa kana nan kana ta da kai hajja madina ba ba alfahari ba ba cika baki ba ni yarima rima na ni ina taimaka musu duk masu lafiya ne to yanzu kai da kake yawan bincike-binciken nan shin wasu na'urori gare ka ne na zamani da wanda baya gani yake iya amfani da su hajja madina an samu ci gaba a yanzu wanda um, mu a matsayinmu na masu bukata na musamman muna amfani da wasu hikimomi da kuma basiran da Allah ya bamu shi yasa ce miki idan muka yawanta faɗa hanyoyin da muke bi eh, watakila ya zama kalubale ga waɗansu mutanenmu e eh, shi yasa ba ma iya ba da bayanan komi amma dai ina son tabbatar miki da cewa duk waɗanda suka san ko duk waɗanda suka san membobin mu sun san masu bukatar musamman zuwa sun waye amma mu bukatar babban abin da yanzu yake dame mu shine ita gwamnati ta waiwaye kan masu bukatar musamman wannan hukumar masu bukata na musamman a shi dama kada zama hukuma ce a baki wannan kudaden da ake fitar da ma'aikatar tsaro ko kuma hukumar tsaro da an ɗibi wannan kudin an zuba shi a ma'aikatar hukumar masu bukata na musamman ina son tabbatar miki da cewa da an taimaki masu bukata na musamman na samu labarin cewa gwamnoni suna cewa a kama masu bukata na musamman wai dan suna bara hajji madina ba na goyon bayan bara da bara wani abu ne mai kyau da ni da na fi kowa yi amma tun da na fuskanci cewa ba abu ne da zai na kaskantar da kai iyalai na koyaushe idan na bara zaɗin kallon su a matsayin kaskantattu to shi ni ne da cewa bara ba abu bane mai kyau amma baka hana mutum sana'ar da shi ya san kawai hanyar da zai ci abinci baka hana shi ba tare da ka bashi wani hanyar da zai dogara da kansa ba To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Yarima Suleiman Ibrahim mai bincike kuma shugaban wata kungiyar makafi a Najeriya da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku wani lafiya. Na